وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء النقية الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وجاهد في الله حق جهاده وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أيها المباركون عباد الله الكرام فلا تزال نعم الله جل وعلا علينا تتتابع وإحسانه لنا يقصر حينا بعد حين فما تأتي نعمة إلا أعقبتها أخرى يرحم بها عباده الفقراء إليه والمحتاجين إلى أونه وغفرانه وإنعامه فيا لسعادة من أمسك بزمام نفسه في هذا الشهر العظيم المبارك وشمر عن سائد الجد فسلك بها سبيل الجنة وجنبها سبل النار والشقاء فيها ويا لخسارة من سلك بها طريق المعصية والهوان وأوردها موارد الهلاك وأغضب ربه الرحمن وقد يسرت له الأسباب فسلسلة الشياطين أيها الإخوة الأحبة من لم يتب في شهر رمضان فمتى يتوب ومن لم يقلع عن الذنوب في رمضان فمتى يقلع ومن لم يرحب نفسه التي بين جنبيه وقت الصيام فمتى يرحمها ألا وإن شهركم هذا قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل انظروا كيف مر علينا عشرة أيام مر الصهاب في هذا الشهر المبارك الأيام تجري والموت يقرب يقول الله سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ويقول أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ولقد أحسن القائل فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى أسى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره عينا شهر إسيان ويا باغي الخير أقبل على الصالحات واقتصر ويا باغي الشر أقصل أن الآثام واهجر ولئن كنت تريد مغفرة الخطايا فعليك بصوم رمضان إذ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كنت تريد مداعفة الحسنات فعليك بالصوم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم يداعف الحسنة أشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدأ شهوته وطعامه من أجله وإن كنت تريد أن تكون من أهل الجنة السعداء فلا تغفل عن صوم رمضان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال صلوا خمسكم وصوموا شهركم وعدوا زكاة أموالكم وأطيئوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم عباد الله الكرام وإن كانت نفسك تتوق للمنازل الآلية الرفيئة فدونك رمضان فقد ثبت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وعديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء المشروع للمسلم في رمضان وفي غيره مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء حتى تكون نفسا مطمئنة آمرة بالخير راغبة فيه وواجب عليه أن يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغاته فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار في كل وقت وحين ولكن الأوقات يختلف بعضها عن بعض فشهر رمضان هو أفضل أشهر الآم فهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار فإذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضعفت فيه الحسنات وعظم فيه إثم السيئات لكن السيئة دائما لا تضاعف في الأدد لا في رمضان ولا في غيره وأما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة بقوله, صلى بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون عباد الله الكرام لم يمد من شهر رمضان إلا الثلث ولا زال, ولا زال هناك ثلثان وعيدا الليلة القدر التي هي خير من ألف شهر رمضان قصير لا يحتمل التقصير وقدومه عبور لا يقبل الفتور مدى ثلثه ولن يرجع إن أحسنت فزد وإن قصرت فعود وكلما تكاسلت فتذكر قول الله عز وجل أياما معدودات قال ابن عثيمين رحمه الله الأشر الأواسط أفضل من الأشر الأول والأشر الأواخر أفضل من أشر الأواصد وتجدون هذا في الغالب مطروب وأن الأوقات الفاضلة آخرها أفضل من أولها ويوم الجمعة أصره أفضل من أوله ويوم عرفة أصره أفضل من أوله والحكمة في ذلك والله أعلم أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت فرغبت بفضل آخر الأوقات على أولها حتى تتنشط فتعمل الأمل الصالح يقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على إظم نعمه وامتنانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الأحبة اعلموا أن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة من أعظم النعم التي تستحق الشكر وذلك لمن قام بحقه قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله بلوغ شهر رمضان وصيامه وقيامه نعمة عظيمة ألا من قدره الله عليه ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدهما فرؤي في المنام سابقا لهما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس بعدهما كذا كذا صلاة وأدرك رمضان فصامه فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض أخرجه أحمد فالواجب علينا استشعار هذه النعمة واقتنام هذه الفرصة فالمحروم من حرم الخير في رمضان إن فاتته واحدة أدرك الثانية فإن فاتته الثانية أدرك الثالثة ومن ضيع الثلاثة فهو محروم واعلموا أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب فعلى المسلم أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاء عن السيئات أسأل الله أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق يقول صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ويقول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya rayar da mu zuwa wannan yini na sha ɗaya ga watan ramadana hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiyya taken hudubar mu a yau shine mai ka gabatar a sulisin farko na ramadan ma'ana mai ka gabatar a goman farko na ramadan da ya wuce ya wuce ba za ka kara haduwa da shi ba sai a gaban allah maɗaukakin sarki ya wuce ba za ki kara ganin kwanakin nan ba ba za su dawo ba sai a gaban allah maɗaukakin sarki sai lokacin hisabi to me ka gabatar a cikinsu me na gabatar me kika gabatar a cikinsu gashi dai sun wuce kamar yadda girgije yake wucewa a sama dukkan godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki shi kadai muke gode ma shi kadai muke neman taimakonsa shi kadai muke neman gafaransa shi kadai muke neman shiryarsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya batar da shi ba shi da wani masoyin da ya isa ya shiryar da shi na shaida lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababben Allah madaukakin sarki masoyin Allah ya isa da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya bayar da amanar da Allah madaukakin sarki ya a akan shi ya bar al'ummar shi akan wani tafarki fari wanda babu bambanci tsakanin yinisa da daren wannan ainihin tafarki din ya yi ƙoƙari wurin tabbatar da addinin Allah maɗaukakin sarki a bayan ƙasa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa kama shi mafi alkhairin abin da yake kan ma annabawa daga al'ummansu a ya ku bayan Allah mu sani mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu sani cewa ni'imomin Allah maɗaukakin sarki ba su gushe ba suna yawaita a kanmu idan wannan ni'imar ta wuce sai wata ta zo kyautatawan Allah maɗaukakin sarki yana yawaituwa a gare mu duk lokacin da wata ni'ima ta zo Allah madaukakin sarki baya barin mu tana tafiya sai ya kawo mana wata Allah madaukakin sarki yana yin rahama ga bayinsa masu buƙatuwar rahama zuwa gare shi masu bukatan taimakon Allah madaukakin sarki da gafaransa masu bukatar ni'imomin Allah madaukakin sarki ya cin nasaran wanda ya riko da wannan lokaci na Ramadana wata mai albarka mai girma ya zage damtse don shiga hanya ko hanyoyi na aljanna ya nisantar da kanshi da hanyoyin shiga wuta da kuma halaka ya asaran wanda ya sakaci ya yi saɓon Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan wata na ramadan ya ƙasƙantar da kanshi ya ainihin tafiyar da kanshi matafiya ta halaka ya tafiyar da kanshi zuwa ga fushin ubangiji mai rahama bacin Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe maka hanyoyi wanda za ka samu tsira da cin nasara amma sai mutum ya kauce Allah madaukakin sarki ya daure shedanu ya ainihin kulla wuta ya bude aljanna duk wani sababi da ake bukata Allah madaukakin sarki ya samar da shi amma wasu sun kauce ya ko yan uwa masoya mu sani wai wanda bai tuba ba a watan Ramadana yaushe zai tuba wanda bai daina saban Allah madaukakin sarki a Ramadana ba yaushe zai daina saban Allah wanda bai tafiyar da kanshi zuwa ga samun rahamar Allah ba yaushe zai kai kanshi zuwa ga rahama mu saurara lalle watan nan fa ya fara raguwa hakika wata ya tafi abin da ya kamata shine sai mu ƙara akan ayyukan da muke yi mu duba inda kwanaki goma suka wuce a gare mu kamar kiftawar ido kuma ba za su taɓa dawowa ba har abada mu sani cewa koyaushe kwanaki suna tahowa kuma muna kusantan mutuwa muna kusantan kabari Allah madaukakin sarki yake cewa tabbas ni ne nake jujjuya tafiyan dare da yini amma fa hakan ba abin lura bane ga kowa sai masu hangen nesa wani yana na yana murna ramadana ta wuce kwana goma to kwanakinka ne suka kara wucewa kwana goma kana kusa da kabari kullum wannan abin damuwa ne a ce yau an fara azumi shi har guda goma sun wuce abin mu zauna ne mu yi tunani anya wannan rayuwar tana da tabbas kuwa shi sa Allah madaukakin sarki ya ce ba abin lura bane ga kowa sai dai me li'ulil absar masu hangen nesa su ne muminai masu tunani a wata ayin Allah maɗaukakin sarki yake cewa shi ne wanda ya sanya dare da yini ga duk wanda yake so ya ambace shi da kuma wanda yake so ya gode ma Allah maɗaukakin sarki akan ni'imomin da ya yi a gare shi hakika wani mai kyautata magana yana cewa ya kai wanda zinibi ya kewaye shi a watan rajab bai daina zunubin ba har sai da ya saba ma Allah maɗaukakin sarki a watan sha'aban so yanzu ga wata na azumi ya zo a bayan wa'innan watanni masu albarka kar ka mai da shi ya zanto maka watan sabon Allah ka mai da shi watan da za ka tuba akan zunubin da kai ya kai mai nufin alkhairi ka fuskanto zuwa ga ayyukan kwarai ayyukan kirki kuma ka yawaita kullum ka dinga karawa ya kai mai nufin sharri ya kamata ka ainihin takaita daga zunubi ka kaurace ma zunubi don lokacin kaurace wa ya yi. idan ka kasance kai kuma kana son gafarar Allah ne maɗaukakin sarki daga kurakurai to ga watan ramadana muna ciki ba mu tafi ba gashi kana da rayuwa kana da numfashi hakika ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani yana mai neman lada a wurin Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki zai gafarta mishi abin da ya gabata da zubunansa in kuma kana so Allah maɗaukakin sarki ya ninninka maka ayyukan alkhairinka ne to ga ramadana kana ciki hakika ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa dukkan ayyukan da dan adam yake yi ana ninnin kasu kowane lada goma ana ninnin kashi da kwacin shi har zuwa ninki ɗari Allah madaukakin sarki yake cewa sai dai banda azumi azumin na ne ni ne zan sakan kama bawa da ainihin ladan azumi kenan ladan azumi bashi da iyaka bashi da adadi in kuma kana so ka kasance ne daga cikin ma'abota 'yan aljanna masu cin nasara a gobe kiyama to karka gafala karka nisanta karka manta muna cikin watan ramadana ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hudu ba a harjinsa na ban kwana yake cewa sallu khamsakum ya ku al'umma ta ku kiyaye sallolinku guda biyar wa sumu shahrakum ku azumci watan ku na ramadana wa zakata amwalikum kuma ku bada zakkan dukiyoyinku wa ati'u za amrikum ku yi mashuwagabannin ku biyayya tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannan ubangijinku kaga sharuɗa ka sallaci salloli guda biyar kai azumin watan ramadan in dukiyanka ta kai nisabi ka bada zakkan dukiyanka kai ka biyayya sharuɗa guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in kai haka zaka shiga aljanna in kika haka zaki shiga aljanna to sallolin fa za ga ana sakaci da su azumin fa wani ya kosa azumin ya tafi azumin ya dame shi ma zakkan fa sai an ga dama ake fitarwa yi ma shugabanni biyayya fa ya koma yi musu rashin kunya da kuma zagin su to a haka za mu shiga aljanna muna saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma ranka tana shauƙi tana son ta samu wani matsayi mai girma ne maɗaukaki a aljanna to ga watan ramadana kana ciki lokaci bai wuce ba lokaci bai wuce mun ba bai wuce maka ba bai wuce miki ba lokaci bai wuce mana ba ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana zaune sai wani mutumi ya zo sai ce ya manzon Allah me kake gani ka bani labari in na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah tauhidi kenan kuma na shaida lallai kai annabi ne Allah ne ya aiko ka sannan na kiyaye salloli na guda biyar na farillai sannan na bayar da zakkan dukiya na sannan na azumci watan ramadana kuma na tsayuwa a ciki shine muhallin shahid kaga bai ce sai na azumci wa ramadana ba sai ce wa sumtu ramadana wa qumtuhu na azumin watan ramadan sannan na tsayuwan dare a watan ramadana famin man ana ya manzo Allah a cikin ina za a sani a ina nake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa minas siddiqina wash shuhada kana cikin wanda suke masu gaskiya a cikin wannan al'ummar kuma kana cikin shahidai kuma masu gaskiya su ne mataki na biyu martaba na biyu bayan annabawa shi ula'ika ma allazina an Allahu alaihim minan nabiyina sai as-siddiqin su ne daraja na biyu sai ash-shuhada su ne daraja na uku sai as-salihin sai wa hasuna ula'ika rafiqa to kaga wannan ba karamin daraja bane duk wanda yake son kololuwan daraja to ya tsaya yayi azumin watan Ramadan ya bauta ma Allah madaukakin sarki ya kadaita shi da bauta ya nisanci shirka yayi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya ka yi ibada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar za ka samu kanka a cikin siddiƙai za ka samu kanka a cikin shuhada abin da yake akan musulmi ya kiyaye a cikin watan ramadan da ma sauran watannin da ba watan ramadan ba mujahadatu nafsihi shine kai kokari wurin rayar da zuciyanka wurin tarbiyyantar da zuciyanka akan bautan Allah madaukakin sarki ita zuciya kullun ammaratun bisu ko yaushe tana so ka yi barna ne to ya za ka yi ka fi karfin zuciyanka shine ka koma wurin yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a har zuciyanka ta kasance ta samu natsuwa yaushe zuciya ke samun natsuwa yaushe za ka shiga cikin ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yaushe za ka shiga cikin su shine lokacin da zuciyanka ta zama amuratan bil khair ko yaushe tana umarni da alkhairi sannan ragibatan fihi kuma tana son aikin alkhairi to ashe wajibi ne akan kowane musulmi maza da mata su yi kokari wurin yaƙan abokin gabanmu kuma abokin gaban Allah maɗaukakin sarki shine iblis har mutum ya kubuta daga sharrin shi daga ribata na shaidan wurin bauta ma Allah maɗaukakin sarki wajibi ne musulmi ya jihadi jihadi mafi girma wanda ya fi kowane jihadi shine jihadin nafs jihadi da zuciyarka jihadi da ranka jihadi mai girma wanda ba baya da ƙarshe sai ran da aka saka a kabari mutawasil ne shi jihadin nafs kai jihadi da zuciyarka ka kori san zuciya sannan kai jihadi wurin yakan shaidan hakika lokuta suna da bambanci wurin daraja da falala a wurin Allah maɗaukakin sarki watan ramadana da muke gani shine mafificin wata a cikin watanni wata ne na gafara wata ne na rahama wata ne na yanta bayi daga wuta zuwa aljanna tun ran da aka fara ramadana ranar allah maɗaukakin sarki yake fara yanta bayinsa har zuwa ƙarshe sannan idan goman ƙarshe ta zo allah maɗaukakin sarki yana ninninkawa sannan a dare na ƙarshe na ramadana allah maɗaukakin sarki yana cewa ya gafarta ma bayinsa gaba ɗaya to ashe wannan wata ne da ya kamata kar mu yi sakaci da shi watan gafara watan rahama watan yantawa idan ya kasance wata na da falala ko a wurin ibada yana da falala to Allah maɗaukakin sarki yana ninnin kaladan da wanda ya salla a nan masallacin da wanda ya salla a masallacin annabi ko wanda ya salla a ka'aba akwai bambanci a wurin lada saboda me saboda makan ɗin fadil ne wurin mai falala ne kenan yin ibada a watan ramadana da yin ibada a sauran watannin akwai fifiko kokar mi sakaci da wannan Allah maɗaukakin sarki yana ninninka lada kamar yadda zunubi yake girmamuwa shi zunubin ba ana ninninka shi bane amma yana ƙara nauyi yadda in kai sakaci ran tashin kiyama zai iya rinjayen ladanka ba adadin ake karawa ba nauyi da girma ake kara ma zunubin naka to shi zunubi ana kara mushi girma ne ba adadin ake karawa ba amma ita lada Allah maɗaukakin sarki ya ce muna ninninkawa har zuwa ninki goma har zuwa ninki mara iyaka Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki yana da goma kwatankwacin sa duk kuma wanda ya zo da mummunan aiki ba za a sakan ka mishi ba sai dai irin abin da ya zalunci kanshi da shi kuma shi Allah madaukakin sarki baya zalunci bayan Allah masu girma mu sani watan Ramadana ɗaya bisa ukun shi sulusai shi ya wuce yanzu abin da ya rage mana shine sulusani yanzu 1 over ya wuce abin da ya rage mana shine 2 over kuma watan Ramadana a cikin ƙarshen nan shi ne za mu samu daren lailatul qadri wanda ya fi yin ibada a watanni dubu alkhairi watan ramadana yana da iyaka gajeren lokaci ne sannan kuma baya ɗaukan takaita ibada a ciki in baka yi ba baka yi ba kawai gabatowar ramadana ya gabato kuma zai tsallake ya wuce ne don haka baya ɗaukan kasala da gajiya hakika yanzu ga ɗaya bisa ukun ramadana ya wuce kuma ba zai taɓa dawowa ba har abada ya wuce kenan sai ka zauna kai makanka hisabi ki makanki hisabi in kin kyautata ki ƙara akan kyautata wanda kai nayi sadaka nayi kaza nayi istighfari nayi karatun alqur'ani nayi kaza nayi kaza na kaza na ciyar da miskinai to yanzu me zan ƙara akai wa in qassarta fa'ud in ko ka takaita baka bauta ma Allah madaukakin sarki da kyau ba har yanzu kana da dama akwai kwanaki ashirin in Allah ya kai mu ko kwanaki goma sha tara kuma koyaushe in ka samu kasala sai ka dinga tuna faɗin Allah maɗaukakin sarki ayyaman ma'dudat wasu kwanaki ne ƙididdigaggu irgaggu 29 ko 30 a sheikh salih usaimin rahimahullahu yake cewa musani sani goman tsakiya yafi fi goman farko falala don haka mu kokari kamar yadda goman karshe ya fi goman tsakiya falala kuma za ka samu haka sau da yawa a cikin lokuta mutane suna sakaci da ƙarshen lokacinsu lokacin da ya kamata a ƙara bauta a ƙara ibada lokacin za a samu ana ragewa ana ragewa ana ragewa za ga goman farko ana ta ibada ana ta zuwa wurin tafsir ana karatun ƙur'ani amma kuma ana shiga goma na biyu sai ka ga an rage to kuma goma na biyun ya fi na farko falala kamar yadda goman ƙarshe ya fi na tsakiyan falala yace fil galibi mutradun so da yawa mutane suna yi wurgi da wannan ba sa amfani da shi to lallai mu sani lokuta da suka fi falala ƙarshen lokaci ya fi farkon shi falala a cikin wasu ibadu da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance mana mu ɗauki misalin juma'a daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana ya fi daga safiya zuwa yanzu falala a ranar juma'a saboda wannan sa'a ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana dacewa da ita kuma malamai mafi rinjaye hadisai sun tabbatar da cewa bayan la'asar ake samun wannan lokacin kaga kenan wannan lokacin ya fi farkon falala mujiba ranar arfa yammacin arfa ya fi ranar arfa ɗin falala daga bayan la'asar zuwa lokacin faɗuwar rana ya fi falala mujiba lokacin sallan asuba ƙarshen dare ya fi farkon dare falala to haka ibada haka ramadana ƙarshen ramadana ya fi farkon shi da tsakiyan shi falala hikima akan haka Allah maɗaukacin sarki shine mafi sani zukatan ɗan adam koyaushe suka fara aiki sai su samu kasala sai su samu gajiyawa to Allah maɗaukakin sarki sai ya kwaɗaitar da mu ya zaburar da mu da sanya falala a ƙarshen lokuta fiye da farkon don mu samu nishaɗi wurin ayyuka na ƙwarai Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin irin wannan ne masu rigenge su ya kamata su yi rigengen samun aljanna yan uwa masoya mu sani cewa lallai riskar ramadana ruskan watan ramadana ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki wanda ya cancanci mu gode ma Allah maɗaukakin sarki ita kuma godiya tana kasancewa ta hanyar aiki ne shi yasa babban malami ibn rajab al-hanbali rahimahullahu yake cewa ruskan watan ramadan da Allah ya baka iko kuma ka azumce shi Allah ya baka iko ka yi tsayuwa a ciki to tabbas wallahi ni'ima ce mai girma falala ce mai girma sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya girmama ya kaddara zai samu irin wannan falala ɗin ya ce me yake nuni akan haka hadisin mutanen nan guda uku wanda suka fita suka yi yaƙi sai biyu suka yi shahada sai ɗaya bai yi shahada ba bayan wasu shekaru sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi akan shimfiɗan shi sai wani ya mafarki ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ya manzo Allah mutanen nan guda uku da biyu suka tafi yaƙi suka yi shahada ɗayan shi kuma ya mutu akan shimfiɗan shi sai na yi mafarkin cewa gashi ya riga su shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa eh mana a'a bayan sun mutu ba yayi salloli guda kaza da kaza da kaza ba ba ramadana ta same shi ba yayi azumin watan ramadana ya yi tsayuwan watan ramadana sai suka ce eh ya manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi na rantse da wanda raina yake hannun shi bambancin su da shi kaman bambancin sama da ƙasa to ashe Allah madaukakin sarki ya baka rayuwa ka yi amfani da rayuwan da lokacin ba karaman falala bane mun yi bayani wancan huduban na wancan satin cewa wanda ya mutu yana fatan da za a tashe shi ya ce astaghfirullah ya koma guda ɗaya kawai kai daga zaman ka zuwa yanzu daga shigowanka zuwa yanzu istighfari guda nawa kai shi ba shi da wannan damar ba shi da wannan damar to shine ibn rajab rahimahullahu ya kawo mana wannan hadisin yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce bai yi sallah guda kaza da kaza ba wa'incan ai basi ba bai samu ramadana ba yayi tsayuwar ramadana yayi azumci wasan ramadana sai ce to tabbas bambancin da yake tsakanin shi da wa'innan yan uwan nashi guda biyu da suka yi shahada a wurin yaƙi kamar bambanci tsakanin sama da ƙasa wannan hadisin imamu Ahmad ya fitar da shi lallai wajibi ne a gare mu mu dinga ji a cikin zuciyar mu lallai Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima lallai Allah madaukakin sarki ya zabe mu mu yi amfani da wannan damar mu yi amfani da wannan ganima da Allah madaukakin sarki ya ainihin zabe mu kai mu sani wanda aka haramta mushi alkhairi shine wanda aka haramta mushi yin aiki a cikin Ramadana idan goman farko sun wuce maka to akwai goma na biyu tana nan zuwa in goma na biyu ya wuce maka akwai goma na uku wanda ko ya tozartar da dukkan wannan ukun hakika shine wanda aka haramta mishi alkhairan duniya da lahira mu sani lallai mumini ko yaushe a cikin wannan wata na ramadan ya kamata ya zanto yana da wasu jihadi guda biyu jihadi da rana ta hanyar azumi karatun alkur'ani yin sadaka da makamantansu da kuma jihadi da daddare shine ya tsaya gaban allah maɗaukakin sarki ya gaya ma allah maɗaukakin sarki bukatunsa duk wanda ya tattara wannan jihadin guda biyu ya kiyaye haƙoƙinsu ya yi haƙuri a kai hakika Allah maɗaukakin sarki zai cika mushi ladan shi ba tare da irgawa ba wajibi ne akan mu mu amfani da wannan dama na wannan wata mai albarka wurin ayyukan ɗa'a ayyuka nagari mu cirantu daga ayyukan saɓo mu nisanci sabo tabbas in muka yi haka Allah maɗaukakin sarki zai mana baiwa ta hanyar karɓan ibadunmu Allah zai datar da mu zuwa ga tabbatuwa akan abin da yake gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin hadisul qudsi yace wallahi dukkan ku ga ayyukan ku nan suna nan suna jiran ku kuma kowa zan sa kan ka mishi da abin da ya aikata duk wanda ya samu alkhairi sai ya gode ma kansa wanda ya samu wani alkhairi kuma kar ya zargi kowa sai dai kanshi haka ayoyi wanda malaman tafsiri suke cewa duk a cikin alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe babu wanda ya kai wa'innan ayoyin ban tsoro faman ya'mal misqala dharratin khairan yara duk wanda ya aiki daidai da kwayan zarra Allah ba zai rage mushi ba zai gani wanda kuma ya aiki daidai da kwayan zarra na sharri Allah maɗaukakin sarki ba zai rage mushi ba zai gani Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka karɓa mana ibadunmu ka karɓa mana azuminmu da tsayuwan da muke da addu'o'inmu da karatutukanmu ya Allah maɗaukakin sarki ana da bukatu daban-daban daban-daban ya Allah kowa da bukatan shi ya Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah madaukakin sarki abinda muke tsoro ya Allah ka kauda mana da shi ya Allah ka saukan mana da alkhairanka da albarkanka da arzikinka a garuruwan mu ya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga sharrin fitintunu da musibu da bala'i ya Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin wanda zai magafara da rahama da kuma 'yantawa daga wuta zuwa aljanna faqumu ila salatikum yarhamukumullah